assalamu alaikum yau ma muna zirami kan batun Alƙali sani musa wanda mutane suke zargin cewar yana cin zarafinsu babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar bauchi shine sa'adu muhammad sambowal kotunan yankuna kamar wannan kotu ta zirami suna ƙarƙashin ikonsu ya ce ba su saba yin magana a kan batutuwan da suke gaban kotu ba ko da yake kokar da su mutanen Nizirami suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan Yusuf Hari ba kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi na wannan takarda ma wasu. Su rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha shida, kuma har yau ba a ba su amsa ba. Sambowal ya ce an ba su amsa, ko da yake su masu kukar ba su san amsar ba, ba su kuma ganta ba tana nan tana ajiye a cikin ofishinsa. Rashin iya aiki da rashin basirar lauya mamman lawan Yusufari suka sa mutanen zirami ba su san amsarsu ba, in ji Sambowal. Sannan kuma ya yi musu lacca ma kan ci gaban da aka kai musu ta hanyar wannan kotu. Wasikar da lauyan ya rubuta abin da ya fara magana a kayi shine maganar sa. An yi hakinci, an yi kaza, an yi waye, an yi waye. sannan ci gaba da bayaninsa kuma yana maganan cewar duk da cewar an sauke hakincin ba a cire kotun ba kaga wani wani jahilci ne da shi da lauyan da kowaye ma da suke magana a kai suke da shi na yane ne ake kawo a kotun akwai kotu da zaɓi shekara arba'in hamsin da ta wuce lokacin je jauro ne akwai a isawa shekara hamsin da ta wuce jauro ne doguwa hakimi aka ba shi kafin a bai mazirami har yau ba a yi mata kotu ba to in ana yin kotu don hakimci ne kaga da aka mata yi wa doguwa to ka da nan maganan maganganun duk maganganu ne waɗanda suke na siyasar rikici tsakanin wani da wani ko wani bangare da wani bangare ko wani gari da wani gari sai kuma a kawo maganar kotu sai a saka don a cikin har yana magana cewa ma an karbe hakincin amma ba a cire kotun ba to ya gaya masa an kai kotun don saboda hakimi ne idan ya duba a kasar giya ne zirami idan za su je kotu sai sun zo azarai daga zirami za su wuce gan baki su zo azarai sannan su je isawa ko kuma su zo azarai sannan su je zabi ko su zo giya ne nisan ya fi ko ina nisa a kasar giya da shan wahala da ake a dalilin haka ne aka yi musu abin da ake nufi sitting center da turanci wato gurin zama ba kotun dindindin ba don saboda mai saboda kullum abin da ake bukata shine a ga an sauwaƙa wa mutane wa halu da sauransu mata mai ciki tana karan kula da ciki ciyarwa da sauransu da wane ne kafin a zagaya da ita a yi waye a yi wahalhalu da irin wani abu muka gani shi yasa muka buɗe kota gurin kaga shi inda masu hankali turiyan kasar an kawo musu ne kusa don su samu sauki to amma da yake akwai matsala tsakanin su da zirami da hakimin zirami shine su kuma suke ta kokari suke ta wannan kururuwar suke fada suna ganin dole kuma babu wanda ya ce musu sai sun zo su kotun zirami za su iya zuwa kotun zabi za su iya zuwa kotun jiya ɗin za su iya zuwa kotun isawa duk jurisdiction din ne wanda za su iya wato abin duk suna da hurumin shari'un da suka taso daga garin su na jarmawo kaga simple so wannan abin abin da yasa na kawo waɗannan misalan saboda ina so in fara ma duniya cewa duk waɗannan abubuwan da ake yi ba ana yin su ne don saboda shari'a ko ma'aikatan shari'a sun yi wani abin da ya saba ba sai illa don saboda suna neman yadda za a yi su nuna su kawo sunan wanda suke so su ci zarafinsa ko su tallata shi a duniya su wulaƙanta shi ko su yi makamancin haka duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jora ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka kesin ba sai abin da aka faɗa ba kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kesin kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition kai so da ya tashi rubuta takardansa ya rubuta ya turo mana takarda daga Kano bisa da ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kaga ba Kano yake ba to sai ka nemi camba ofishin lauyoyi a Bauchi sai ka yi amfani da shi ya zamanto gurin adireshin da za a iya kai maka takardarka ka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano ba to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abin nan zaɓar abin address for service ba to ya zo ya jefar da takardar sai da yana kawowa takarda mun bi ka'idoji gaba ɗaya da ya kamata a bi na wato daukan mataki akan irin wannan takardu bayan mun bi me ya kamata ni mun rubuta masa mun rubuta tana nan mun yi attachin nata a jikin fadin a shi saboda me ban san ya za a yi mu kai masa ba saboda ba hakkin bane mu kai masa sa ne providing address for service ko yanzu ya karba bai yi wannan ba so we are still waiting for him so kaga irin wannan irin abubuwan da na gaggawa na son zuciya idan mutum ya shigo da su sai ya manta abun da zai bi na kafira ya riga ya sa amma sa abin da ya so ya yi kenan shi yasa ba zai zo ba mu kuma haƙƙi ne akan mu neme shi ba shi da ya zo ya yi ƙara ai kamar kai da je kai ƙara kai ne zaka zo ka ɗauki rana kai ne zaka biya a kai sabis ranar ta zo kai ne zaka zo don baka zo ba kai zaka dawo ka ji nawa ga wata aka daga ba kotun ne za ta aika maka nawa ga wata aka daga ba to mu ma haka ne idan ka zo ka kawo mana sai ka biyo sawu yaya ake ciki me ake ciki ko kuma lokacin da ka kawo sai ka bar mana bayani to idan an yi kaza ga abin da nake so a yi ta za a sa dai ga kaza ga kaza shi kenan wani alhamdu sai bin haka to ya zo ya je fara aji magana da yake na cewar ya yi shekara da kaza da kaza da kaza laifinsa ne daga gurinsa ne rashin sanin iyaye ne ko kuma ah, idan har ya zama to cewa akwai san zuciya dama sai basirar ka ta toshe so son zuciya da kuma abin neman dama shi ma a haɗa baki da shi a ce zarafin wani kwacin mutuncin wani ya sa gaba ɗaya sai zuciyarsa sai tunaninsa da kwakwalwar da basirarsa ta tushe na cewar ga abin da ya kamata ya yi don ya bi sawun kes in har an yi kenan don a bi mu ma 'yan jarida musamman ma dai masu shiryawa da gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya ya ce watakila ba mu san aikin mu na yadda ake binciken batu ba. kuma kai kun je kuzura me yasa ku je kotun kun karɓi fayil kun ga abin da ya faru ba. irin wani abin da ya kamata kenan shi ake kira da turanci investigative journalism ka bi diddigi ka ga menene gaskiya al'amarin ka faɗa wa duniya hukunci a kotun giya da yi to kuma ya saba fara ma duniya cewar kotun giya da ta yi hukunci ta bi kadin su yadda suke so tana ba fara wa duniya ba abin da kawai ake so a faɗa ma duniya shine me aka yi na kuskure amma a fara ma duniya me aka yi mai kyau ko na alheri irin wannan aikin jarida Allah sauke. To watakila dai magatakarda Sambowal bai ji ba ko kuma dai baya so ne ya ambaci abin da aka ce. Matar da alkali Sani Musa ya ɗaura mahaifinta da shaidun sake ta da aka yi a saboda wani kuɗi da ake zargin tsohon mijinta ya bashi, ai su ma cewa suka yi a giya ɗaya aka yi wannan shari'a. To amma dai alkali Sani Musa shi ne ya tura su gidan kurkuku a azare, kuma sai da suka biya shi kuɗin riman aka sako su. Kuma lauyansu shi ne ya kai wannan batu zuwa giya ɗe har aka warware wannan kulli da shi alƙali sani musa ya yi a kai maganar da aka mana bara a a akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka adamu juli da ya duke ta aka kai eh, aka kai hakan da ta samu mai ɗaura mata aure sai ya she bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma ya kai dirami da kai eh ya karbi kudinsa sai suka suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa aka rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne eh, tabbatar da eh abin da aka yi eh, na dukanta shi kan ba eh, to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidun. da ya rufe shaidun ya na to ni kuma shari'a nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu bai ba sai muka zo muka yi din ta a kotu babba na azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya min koma gida na dawo gida a baya na talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya ɗauke ni shi ne wa ya sa a rufe ka shi alƙalin na ina na zira ne da ya rufe ni da washe gari aka ɗauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mu kuma da mun kawo ta a zabi sai suka ƙi sai suka kayi ta giya ɗe da muka je shan ɗin nan ma samu uku ne sai shi wannan me muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure za mu tuntuɓa Tony janar na jihar Bauchi tare da shi mai girma gwamnan jihar Bauchin wanda shi ma masanin shari'a ne wato barista MA Abubakar kan wannan batu na mutanen zirami da alkali Sani Musa. A huta lafiya.